Matakin wanda ya biyo bayan wani binciken da aka gudanar a wasu makarantun horar da jami'an kiwon lafiya ya ritsa da wata makaranta guda a gundumar Gaya da makaranta guda da ke gundumar Madawa da wace ke gundumar Dogon Dutse da wata guda da ke gundumar Ballayara da ɗaya a garin Doso da ɗaya a nan Yamai dukkansu masu zaman kansu waɗanda aka gano da rashin cike muhimman sharuɗan da suka zama wajibi kafin a buɗe irin waɗannan makarantu. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma. Bincike ya gano wasu ba su da matakardar budawa sun ka je sun ka buda. Ya kamata a ce ita wannan lakol inda za a buɗa ta akwai kayan aiki akwai asibiti kamar ta jiha inda ake iya koya ma yara kamar opital regional Binciken ya kuma gano yadda ake fatali da tsarin jarabawar bai ɗaya da ke ba da damar tantance ɗaliban da suka cancanci samun diflomar kammala karatun likitanci. Tun alif dubu biyu da goma sha ɗai, in mutum ya ƙara horaswa cikin waɗannan lakwal ɗin ba lakwal ɗin ke ba shi takarda digire ba ko diplom. Gaba ɗaya za su kawo ɗalibansu a yi musu jarabawa, a yi bincike a ga lalle horaswar da an kai musu sun cancanci a basu wannan takardar digiri ɗin ko ba su cancanci ba. to sai ya zamanto bayan bincike da an ka yi an ka wannan lakuna an ka gano suna nan suna ba da takardar digiri alhali bai zo yi wannan test ɗin da ake ba wannan examen da ake. Mun tuntuɓi shugabannin ƙungiyar mamallaka makarantun horar da jami'an kiwon lafiya masu zaman kansu amma sun buƙaci mu ba su dama idan suka kammala wani taron da suke gudanarwa a yau litinin za su kira mu a waya da yake bayyana ra'ayinsa a game da matakin rufe waɗannan makarantu wani shigo a ƙungiyar ƙwararrun likitoci ta Sanfamed Dr. Habu Abdurrahman ya ce abin ya yi daidai. a bisa la'akari da mahimmancin sha'anin kiwon lafiya a rayuwar dan adam ba yau bane wani matakan ya kamata a ɗauki su saboda abubuwan gasu nan kowa tashi da sai sai je buɗe makaranta alhali wayan iya suna zuba kuɗinsu na karatu kuma an huto wajen bayan karatu an kare yaro gashi ya huto baya da wani cikin ilimi na kula da lafiyar jama'a saboda ana ganin abun ana taya kamar kamar cikin tahiyar kara zuba ake yi kuma yaran su dukansu in sun huto ba su da amfanin kirki ko da an cikin gidajen liktoci ba za su biya bukata ba to idan ana son a ci guri lallai kai sai an dage da kulawa da